Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken zai fara ziyara aiki a Afirka. Isra'ila na ci gaba da lugudan wuta a yankin Khan Yunus na Gaza. A yau ne za a ratsar da sabon shugaban Liberia Joseph buakai. Sojojin Isra'ila na ci gaba da yin lugudan wuta a yankin Khan Yunis da ke kudancin Gaza har zuwa wannan litinin a daidai lokacin da 'yan uwan Isra'ila wanda ke hannun mayakan Hamas ke kira ga Prime Benjamin Netanyahu da ya cimma maslahar sakin 'yan uwan nasu. Shaidun gani da ido sun shaida kamfanin dillacin labaran Faransa AFP cewa faɗan na cikin daren jiya Lahadi ya ƙazanta matuƙa tsakanin dakarun Isra'ila da Hamas. Mr. Netanyahu da yana ci gaba da shan alwashin kakkaɓe duk wani murmushi na Hamas da wasu ƙasashen duniya suka ayyana a matsayin ta ta'addanci. A litinin ɗin ce sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai fara wata ziyarar aiki ta tsawon mako guda a nahiyar Afirka a wani mataki na ƙara yauƙaƙa dangantakar siyasa da tsaro. Sakamakon yadda ayyukan ta'addanci ke ci gaba da mamaye ƙasashen yankin Sahel. Mr. Blinken zai fara yada zango ne a tsibirin Cape sannan ya wuce zuwa Cote d'Ivoire don jinjina wa shugaba Alassane watara, bisa irin yadda yake tabbatar da dimokuraɗiyya a ƙasarsa. daga nan kuma zai zarce zuwa angola kamfanin dillancin labaran ap ya rawaito cewa kasashen afirka da dama na nuna damuwa da yadda amurka ta fi mayar da hankali kan yankin gabas ta tsakiya da kuma ukraine da ma yadda shugaban amurka joe biden ya gaza cika alkawarin ziyartar afirka a shekarar da ta gabata kamar yadda ya yi kirari tun da farko a wannan litinin ce za a rantsar da joseph boakai a matsayin sabon shugaban kasar liberia domin tunkarar matsalolin da suka addabi kasar na fatara da talauci da kuma cin hanci da rashawa bayan nasarar da ya samu ta doke shugaba mai ci george waya a cikin watan nuwamban shekarar da ta gabata misa buwakai da ya shafe sama da shekaru arba'in a fagen siyasa shi ne mataimakin shugaba mace ta farko a kasar ellen jason salif daga shekarar 2006 zuwa 2018 kamfanin jallancin labaran faransa afp ya rawaito cewa al'ummar liberia na zargin gwamnatin George da gazawa wajen tabbatar da doka da oda da kuma yakar cin hanci da rashawa kamar yadda ya alkawarta. To labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Wata girgizar ƙasa mai ƙarfin maki biyar da 5.1 a ma'aunin Rishta ta afka wa kudancin Xianjin na ƙasar China litinin ɗin nan. Kamar yadda cibiyar nazarin labaran ƙasa ta Jamus GFZ ta sanar. GFZ ta ce zurfin girgizar kasar ya kai kilomita goma. Ko da yake har zuwa wannan lokaci babu cikakkun bayanan barnar da ta haddasa. To ana labarin kuma zabtarewar ƙasa ta binne mutane 47 a lardin Yunan mai tsaunuka da ke kudu maso yammacin ƙasar China sakamakon saukar ruwan sama kamar da bakin ƙwarya tun daga jiya Lahadi. Kamfanin dillancin labaran ƙasar China Jinwa ya rawaito cewa zabtarewar lakar ta rubta gidaje goma sha takwas to amma an samu nasarar kubutar da mutane sama da ɗari biyu kuma ana ci gaba da aikin zakulo sauran waɗanda ke binne a ƙarƙashin ƙasa zabtarewar ƙasar dai ba sabon abu bane a yankin na yunan da kewaye musamman a wannan lokaci da ake fama da ruwan sama da saukar dusar kankara da kuma kadawar iska mai ƙarfi to ƙarshen labaran duniyar kenan DW harkokin yau. da cikin harkokin namu na yau za mu fara ne da ziyartar jamhuriyar Nijar inda a wannan mako take cika watanni shida cir da juyin mulkin da ya hambar da gwamnatin demokuraɗiyya ta shugaba Muhammad Bazum wanda har zuwa wannan lokaci ƙasar ke fuskantar takunkumin kare tattalin arziki daga ƙungiyoyin ECOWAS da IMOA. sai dai yayin da sannan hankali 'yan ƙasar suka fara sabawa da halin da suke ciki su ko masu fafutukar kare haƙƙin muradan al'umma na cewa har yanzu da sauran rina a kaba wakilinmu ne mai salisu bukari na ɗauke da rahoto tsawon kimanin watanni shida dai bayan juyin mulkin da ya saka a ƙasar Nijar cikin zaman tankiya da wasu makwabtanta yayin da hakan kuma ya ƙara ƙarfafa hulɗa tsakanin wasu makwabtan ƙasar ta Nijar musamman ma na yammaci sai dai yadda makwabta na kusa da suka hada da Benin da kuma tarayyar Najeriya da a hukumance suke ci gaba da rufe iyakokinsu da kasar ta Nijar bisa umarnin kungiyoyin ECOWAS da kuma IMOWA ya sanya kasar ta Nijar da mayan kasar falkawa daga barci na dogaro da waɗannan manyan makwabta nata. Bubakar Yargaya ɗan kasuwa ne kuma direba cewa yi. mu ga ta kuku da an ka samu wallahi kana mana ƙarfi guwa ɗaya yi babu abin da rige mana kuma wallahi gaskiya mun gode Allah da wanda suka samu takunkumi masu yin matsuwa wallahi makwatan mu nan diba nan makwatan mu nan baya sun mu yin matsuwa kuma haka nan na gaba gare mu na gabas su talakawa su a cikin maci sosai sosai wallahi mun ta tsaye kan mu kuma muna nan muna ta tunani ma mu canza ma tunani wallahi za mu an ka dogara ga wanda zaka wahala a fuskar yan fafatuka da suka gama inuwar wata kungiya da ake kira Front Patriotic pour la Souveraineté masu fafatukar ganin Niger din ta samu cikakken 'yancin kanta ta bakin Bana Ibrahim. Duk da cewa sun kori sojojin Faransa daga ƙasar ta Nijar, amma kuma har yanzu ƙasar na kan bakanta na neman cikakkar mafita da kariya. nijar tana neman mafita wanda ba ta wajen ECOWAS ba. Shi yasa kaga tawaga babba ta gwamnati ta bar kasar mu ta je ketare domin ta sadu da sabin abokai da amintaka da muke so mu sa sakakkanin mu da kuwa an su kasashe. Don kuma muna neman mafita ba ta hanyar ECOWAS ba. Yan magana da yake cewa idan ana cin ɓaure ba a tona cikin sa Kuma da yake a yanzu hankalin 'yan ƙasar da dama dai musamman ma waɗanda ba su ji daɗin mulkin da ya shuɗe ba na ganin cewa kokowa kwato dukiyar ƙasa daga waɗanda suka mai ta shine abin yi yayin da hannu ɗaya wasu ke ganin cewa a samu cikakken haɗin kan 'yan ƙasar shi ma babban abu ne mai muhimmanci a cewar gamace muhammadu watanni shidda juriya suka kara wa 'yan Nijar ɗin da jajircewa. Ba ta yawa yau a ce wata shidda bayan an juyi mulki mu da barayin kasa muna yawo tare da su kowa ya san sun sota amma an bar su sun suna yawo alhali ko kasa na bukatar kuɗaɗen nan. A sa gidauniya ta neman kuɗi ana karo karo alhali ko wanda suka swaci kuɗin talakawa ba a amso nasu ba aka bamu yau wata shidda bai kamata ba. General Chani muna hawa hannunka mai sanda abin da ake da ana jita jite ka ashe zama gaskiya mu ba za mu ƙara yadda ba talakan Nijar mu koma cikin ikon kama karya ikon danniya ko soja a gaba. Tuni dai daga wani bangaren ake ganin cewa abin da ya fi cikin wannan tafiya shine na neman haɗin kan 'yan ƙasa ba wai yunkurin kawo barka da wasu ke yi ta sabili da wasu manufofi nasu na daban ba yayin da mazauna karkara a wannan lokaci a wurare da dama suka dukufa wajen ganin sun samu babban ci gaba a fannin noman rani da suke yi don samar da isasshen abinci ga yankunansu salisu bukari dw hausa daga yammai a jamhuriyar nijar to yanzu kuma sai tarayyar najeriya inda gwamnatin kasar ta bujiro da wasu sabbin tsare-tsaren fara kulawar lafiyar dattawan kasar ta yadda za a rinka ba su kariya ta musamman ka'in da na'in wakilinmu na yankin Niger Delta Muhammad Bello ya aiko mana da rahoto kan wannan batu. kodayake gwamnatoci a kasar sun sha ayyana tsare-tsaren kula da lafiyar dattawan kasar da musamman ma suka tsofe a kan bautawa kasar inda kwatankwacin shirin na yanzu gwamnatin ta taba ayyana fara gudanar da shi a shekarar 2019 sai dai kuma da alamu wannan karan gwamnatin ta yi yunkuro ainihin farfesa muhammad ali fate shine ministan lafiya na najeriya health is at the center ya ce batu na kulawa da lafiyar jama'a shine muka ɗauka a zaman ginshikin ci gaban kowace al'umma kuma mun ɗau alkiblar gwamnati yanzu na hoɓɓasa wajen ganin an rayuka da rage raɗaɗin rayuwa shirin na kula da lafiyar ta tsofaffin ƙasar dai da ma'aikatar lafiya ta kira da rii na da tanajin haɗa ƙarfi da ƙarfe da kafofi daban-daban da suka haɗa da majalisar ɗinkin duniya da hukumar nda da nowa da duka suke a najeriya game da gwamnatocin jihohin ƙasar da dai sauransu domin ganin an cimma nasarar shirin na kulawa da tsofaffin da kuma musamman la'akari da irin gudunmawar da kowace kafa za ta bayar. on behalf of wannan wata tsohuwa ce da ke shugabantar kungiyar tsaffi mata 'yan jihar rivers ta magantu yayin wani taron bayyana wani shiri na musamman kan tsaffi a najeriya kuma tana cewa ne a maimakon tsaffi 'yan jihar rivers muna yaba yunkurin da gwamnati ke yi don tausaya mana allah kuma ya yi wa 'ya'yan mu albarka da haka na tuntuɓi wata da ta manyanta aikin gwamnati a ƙasar da ta kai ga yin ritaya nan baya kaɗan mai suna hajiya rabu sula umar kuma jin wannan shiri na gwamnati na ƙoƙarin kulawa da su ga abin da take cewa. to yanayin na najeriya gaskiya in dai harin dai da aka fito da shi da gaskiya ne za a yi gaskiya za mu ji daɗi tunda kaga na daidai idan mutum ya kai wannan matsayi yana buƙatan a kula da shi a kula da lafiyar shi ko a ce an sama musu wajen zama ban sani ba ko har da shi a ciki musamman dai lafiyar nan tana da buƙata mu kuma mata yawanci ciwon siga ne zaka gani mazan ma suna ciwon siga banda ciwon siga sai kuma hawan jini A alƙalman cibiyar ƙididdiga ta Najeriya ta NBS akwai kimanin dattawa sama da miliyan goma sha hudu da digo takwas da suka ɗara shekaru sittin a ƙasar ta Najeriya a yanzu a bayyana dai take karar cewar ganin tsofaffi da ƙarfinsu ya ƙare suna ta garamban neman yadda za su rayu da ma barace-baracen kuɗin magani a tituna da ma masallatai na wata cuta da ta sarƙe su ba wani kayan gabas ba ne sannan waɗanda suka bauta ƙasar ta hanyar ayyukan gwamnati da damar su kan mutu ba tare ma da sun karɓi ladar bautar ƙasa ba wato garatute muhammad bello dw hausa niger delta to yanzu kuma sai ƙasar ghana inda kayan gwanjo ke ƙoƙarin janyo barazana ga muhalli har ma ƙungiyoyin kare muhalli ke shawartar mahukunta su ƙara haraji shigowa da kayan yusuf abdulgani inshola na da ƙarin bayani daga birnin kumasi daidai a lokacin da ghana ke kokarin hana shigowa da gunjon kayan sakawa wato kayan fos dangane da gurbacewan muhalli lamarin da ya janyo kungiyoyin yaki da gurbacewan muhalli suka nemi gwamnati ta kara haraji a kan kayan gwanjo domin akasarin kayan gwanjon shara ne kuma suna tare da sinadarai masu illan gaske sai dai kungiyar masu sana'ar gwanjo ta kasa ta soma bakinta a ciki ta ce wannan yunkuri ne na hana su sana'a bara suna biyan haraji cd dubu goma sha biyar a kan 40 feet kwantena bana suna biyan haraji sama da cd dubu talatin da takwas a kan 40 feet kwantena shi kuwa malam rufai mai gwanjo daya ne daga cikin masu sana'an gwanjo ya shaida wa dw cewa sana'ansu kenan da shi suke duban iyalansu. Shi ne gwanjo kenan mana fos. To yanzu sabida yanzu haka talakawa ba su da kudin da za su su sai sabo na store su sa. Mu yanzu aikinmu zai bata kuma talakawa kuma sun gaji. Don yanzu ba su yi su sai na stone nan. Yanzu to ba kudi gwamnati kuma ya zo dibiya haraji haka ai ya kawo damuwa. mu aikin mu ya bata kenan kuma aikinmu ya bata wurin cin mu kenan ba mu san wani aiki da muke yi ba. Sai dai an ce kayan gwanjo suna da matukar arha. Sa'idu Mustapha mai amfani da kayan gwanjo ya ce matasa da dama na shiga sana'ar sadda kayan gwanjo yanzu. Alhaji na zai saka musu ga mu abin ga ba su kawo kayan mu talakawa kuma ba mu ba mu samu musu kenan. Gaskiya ya kawo kana kuma zai kawo mana damuwa. Mu ba mu yi mu ah, na store na. fosu na muka fi gane yasa yankuri mu talakawa mu zai abin zai kawo mana damuwa gwamnati ya kawo kanan to mu gaskiya mu talakawa mu zai zai kawo mana damuwa isa gaskiya gwamnati duba su sasanta kan mu za mu talakawa zai abin da zai mana sauki kada shi kuwa Muhammad Umar mai yaki da gurbacewan muhalli cewa yayi kasashen turai na son su mai da Ghana tamkar bola wato wurin zudda shara tax nan tax nan kuma mun duba an ya kara yana da kyau don shara na yawa cikin gari da wasu abubuwa da wasu ciwo mai shi ciwon da ke jikin shi ma ba kai ka san in wani ciwon da ke jikin mutum wani su kwari su kazunzumai su kyankyasai kuma duka yana me yana bin cikin kayan nan ya zo inda muke fadin gada an kare dai da normal ne wani da dai keep wani good sanitation yusuf abdulganiu ishola dw hausa Kuma si ghana to yanzu kuma sai zambia inda matakin da gwamnatin kasar ta ɗauka na gudanar da kasuwanci na tsawon sa'o'i 24 ba dare ba rana ke raba kan al'ummar kasar yayin da wasu ke kallon tsarin a matsayin tubalin bunƙasa tattalin arziki to amma kuma wasu kuma na kallon hakan a matsayin tsari ne da ke zama na takurawa walwalar al'umma ga musa tijjani ahmad da ƙarin bayani. Sautin kaɗe-kaɗe ne ke tashi a galibin mashaya da wuraren shakatawa da dare a Zambiya. Kasancewar al'ummar ƙasar sun yi amanar cewa wato dare mahutar bawa. To amma ya rayuwa za ta kasance idan kiɗan ya canza zuwa ƙarar injinan masana'antu kamar wannan sautin. Gwamnatin ƙasar Zambiya ta bijiro da tsarin tattalin arzikin da zai rinka tafiya na tsawon sa'o'i 24 wato ta hanyar gudanar da hada-hadar kasuwanci ba dare ba rana ba tare da katsewa ba da zammar bunƙasa harkokin masana'antu zuba hannun jari da kuma gogayya da kasashen duniya ta fuskar tattalin arziki kamar yadda shugaban kasar ta zambia hakainde hishalema ke cewa yana da masaniyar idan aka sake mara ga masu harkokin to tabbas al'umma za su ci gaba da hada-hada a kan tituna ba dare ba rana ya ce ina tunanin mun gama tabbatar da wannan tsari na bunƙasa tattalin arzikin da zai rinka tafiya cikin sa'o'i 24 kuma bakin alkalami ya bushe mafalo musanda babban darakta ne a sashen bunƙasa al'adu na ƙasar ya ce tafiyar da tsarin kasuwanci na tsawon sa'o'i hudu ka iya bunƙasa tattalin arzikin Zambia kuma tabbas al'umma za su yi maraba da hakan. I personally don't like that a lot of companies and businesses. Ya ce ba na tunanin kamfanoni da masana'antu suna tashi a lokaci guda. Nakan nemi hutu domin na samu na gabatar da wasu ayyukan nawa na ƙashin kai tabbas wannan tsari na samun tattalin arziki da zai yi aiki kowane lokaci cikin sa'o'i na da matukar alfanu hukumomin gwamnati za su samu cikakken lokaci na sauraron bukatun al'umma sabanin a baya kasancewar suna gaggawar tattara ya nasu ya nasu domin barin wajen aiki da yammaci ba tare da sauraron koken al'umma ba a cewar Ele Kumvula wani ɗan kasuwa a lardin Copperfield da ke arewacin Zambia. Because we have a situation right now where we have so many long queues. Ya ce akwai wani babban al'amari da ke gabanmu a halin yanzu ta yadda za ka tarar da tara mutane a kan layuka. Sai ka ji ana cewa ku dawo gobe ko jibi ko mako mai zuwa. To amma idan aka samar da wannan tsari na tattalin arzikin awa 24 mutane za su iya yanke shawarar zuwa da daddare. Uh, to amma fa ga ra'ayin musafa Shilenga wani mawallafi kuma mai harkar gine-gine ya ce wannan tsari ya fi dacewa da 'yan kasuwa da leburori da ke aiki a kamfanoni da masana'antu da shaguna. To amma tabbas idan aka ce za a kakaba wa ma'aikata misali a kawun banki ko masu aikin tsimi da tanadi to za a fuskanci matsala. When it comes to government services, ya ce dangane da aikin gwamnati ya kamata a yi matukar taka tsantsan kasancewar ba a kara yawan ma'aikata ba kuma hakan zai shafi ma'aikatan da za su yi aiki na sa'o'i 24 a yini guda to amma wani hansarin ba gudu ba kamar yadda gwamnati ta bujiro da aikin sa'o'i 24 don bunƙasa tattalin arziki to tabbas ya kamata ta samar da tsaro da ababen sufuri da dare kamar yadda mvula da chulunga suka yi tsokaci a kai inda suka ce kasashen china da japan da ke kan wannan tsari na motsa tattalin arziki sun dauki matakan kariya ta da musa tijjani ahmad masu sauraro kada dai gushi afa kuna tare da sashen hausa na dw a cikin shirinmu na farko a zangon shirye-shiryen sashen hausa to yanzu kuma sai kasar maroko inda a baya-bayan nan kasar ke kara tsananta matakan da take dauka wajen ganin ta dakile ɗaruruwan bakin hauren da ke bi ta kasar domin zuwa ƙasashen turai hakan daina daga cikin yarjejeniyar da kasar ta cimma da ƙasashen turan to wani alfanu marokon ka iya samu da wannan yarjejeniya mun ta hiwa na ɗauke da ƙarin bayani marokon ta ɗauki matsayinta ne na mai tsare hanyoyin da dubban bakin haure masu yi wa turai hangen dala inda take fito da salo iri daban-daban wajen ganin ta katse musu hanzari wasu alkaliman da suka fito a baya-bayan nan daga rundunar sojin ƙasar sun nuna yadda aka yi nasarar dakatar da bakin haure a galibi daga kasashen afirka bakar fata da adadinsu ya kai mutum dubu bakwai a bara kadai adadi ne kuma da ya karu idan aka danganta da waɗanda aka dakatar a shekarar 2022 mai yawan bakin haure mutum dubu hamsin da dama daga cikinsu dai an kama su ne a gabar tekun morocco daga yammaci wajen da nisan sa da tsibirin kanari da ke kasar spain bai wuce ta tazarar kilomita 100 ko kuma mil 62 ba cewar sanarwar da sojojin na morocco suka fitar an samu bakin haure 56,852 waɗanda suka iya shiga ta tsibirin dukwa da tsayuwar da ake yi a tsakanin watan janairu zuwa nuwamban bara to sai dai wani binciken ya gano cewa bakin hauren da suka isa tsibirin na kanari sun yi amfani ne da kananan jiragen ruwa da suka hayo daga gabar ruwaye na yankin yammacin afirka a bara an kuma samu mace-mace da dama a saboda nutsewar da su bakin na haure suka yi a tekun baharun abin da ya kai mutum 6,618 shida da ya ninka abin da aka gani sau biyu a shekara ta 2022 masana dai na cewa akwai dalilan da ke sanya waɗannan mutane ke wannan tafiya ta kasada da kuma suka fi fifita bi ta moroccan a halin da ake ciki sonya hagazi wata babbar jami'a ce a cibiyar bincike ta leibniz centrum moderna wadda ke a kasar jamus tana kuma daga cikin waɗanda ke faɗin haka Es gibt sehr viele Gründe, ta ce lallai akwai dalilai da dama waɗanda ke sanya dubban mutane sun yi amfani da gabar ruwan morocco ba kuma komai bane face damar wucewa da ke samuwa cikin sauƙi Idan kuma muka dubi waɗanda ke bi ta gabashin ruwayen su kuma ratsa ta Turkiya da aka gani kamar mutum 800 a shekara ta 2015 a yanzu sun janye saboda munin haɗurin da suke fadawa a ciki. Bara zuwa halin da ake ciki dai baƙi 5,570 ne aka gani suka bi ta Turkiyar. Ɗaruruwan bakin hauren dai a yanzu na kaucewa bi ta ƙasar Libya. saboda irin tsananin hali da suke fadawa musamman a hannun jami'ai na gwamnati. To gaida muntaka a hiwa, yanzu kuma sai da take wakana a gasar cin kofin nahiyar Afirka tare da zakar Sado daga Kamaru. a gasar ta bana manyan tawagogin kasashe da ke jan zarensu a bangaren kwallon kafar nahiyar afirka ana iya cewa ba su samu damar da suka saba samu ba kan tawagogin kasashe masu tasowa bangaren kwallon kafa ganin karancin da aka samu wajen jefa